wanda kullum mun sha yin magana a da'awa cewa ita a wannan ta musulunci fa ba jan aya ne da hadisi kawai ba kullum dole mu rinka buɗe wuraren sana'a da za mu rinka koya mutane yanzu kwanan nan wani yaro ya kawo mana wani yaro nan muka musuluntar da shi daga kudu yake ka san me yace malam na buɗe yara ne ta hanyar intanet da waya ta facebook ta waya ina koyar da sana'o'i na hannu kuma Allah yau abin albarka ya ce a yanzu haka ina da yara sama da mutum dubu a ƙarƙashina ya ce wannan daga kudu ya zo shi ina koya mai sana'a amma ba musulmi ba ne ya ga duk musulmi ne sai ya ce shi bai na son wannan addinin sai ya ɗauko shi ya ce zo mu kawo gurin malamin muka ba shi musulunci a nan gurin wata yarinya budurwa ta zo wucewa ta ji tarihinsa kullum wucewa ta zo yi ta ce a gaya masa ta ba shi kanta ya kawo sadaki ta aure shi a nan aka yi wannan abin ta wani dalili ta hanyar sana'a buɗe wurare na sana'a yadda mutane suke cikin talauci sun bugu din nan wallahi ko baka ja musu aya ba ka ja musu hadisi ba ta hanyar taimako da buɗa musu wurare na sana'a za su yi ta zuwa do. da buɗe makarantu na zamani na karatun zamani za su zo in ana yi ana cin certificate a ciki cikin programs da ake a makarantun nan za a cuccusa musu wasu dabi'u. na yi hira da wani lecturer professor ne a jami'ar bayero ya ce wannan jami'ar ta bayero malam kuna ganin ta da a wadda ta yi wa musulunci a najeriya allah ya baro kan sani. da yawa waɗanda suka zo daga kudu yan ibo ne inyamurai ne yarbawa ne ba musulmi ba yan wane ne yarinya za ta zo tana cikin tsiraici wallahi daga fara shiga jami'ar bayero in ta ga yadda ake sa kaya sai ga ta fara sa kayan musulmi akwai yarinyar da ta koma babanta yake tsokalanta yana cewa na muslim girl na muslim girl saboda hijabi take sa ta koma garin su a kudu saboda tana jami'ar Bayero ta koyi sa hijabi ba fa dole aka ce mata ba a yanayin environment din yanayin saka suturar ɗaliban da dress code da jami'ar Bayero ta kawo ake yi wannan yasa da yawa waɗanda ba musulmi ba suka koyi sa sutura yaransu da abin nan sau da yawa yara kirista za kansu da doguwar riga a jami'ar Bayero saboda abokanansu musulmi da suke karatu tare da su duba da awa ba fa aya aka ja ba ba hadisi ba ba a mu'amala ta yau da gobe to ina ga mun bude wurare na sana'o'i muka tallata su zo mu koya musu sana'a mu sa musu addinin musulunci kamar yadda su ma din suka yi ta yi suka yi ta shigar da mutanenmu mu